tsananin so na kewa matata tsananin so na kewa matata zura haka ba wannan wani itace ne aka bani wani malami ya ce daga yau ka daina zuwa ofis kamfani ni ce da ringa zuwa ba kai ba dan tsananin so kewa mata I love you. Duwai. Kana san sannan fuska ya kare ma ai. Ai ni da kai sai dai mu haɗa mu da shi shi gaisa. Kai ka office nan wajen rot. Ni fa. Ki sosai mu da muke lillahi wa inna ilaihi tsananin so zai zo muku duk sati a tashar alidadi TV a ranar Laraba, ƙarfe bakwai na dare agogon Najeriya.